يا subhanahu wa ta'ala mahalittun kalmai da kasai wanda ke jujjuya al'amuran bayi bisa tsarin da ya tsara muna godiya gare shi muna jinjina masa muna tabbatar da kaɗai takarsa cikin jujjuya al'amura cikin mulkinsa cikin sunayensa da sifofinsa shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ayyuka sallallahu alaihi wasallam ala ake ta kusatowar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi Allah ya ce bu'ithu ana wasa'a kafatai in kadat da tasbuqun an ta da nini da tashin alkiyama kamar wannan yatsa bambancin su wannan yatsa da wannan yatsa kusa da kusa ya ce kai tashin alkiyama ma kamar za ta riga ni zuwa kafin nan don yana nuna wa mutane kusa ne tsira da amincin allah tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duwanda wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu min alamati sa'a a sughra at-taqarub zaman wa mururi al daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana wanda za a gansu kusa kusa suna faruwa za su cika duniya kafin tashin alkiyama daga cikinsu akwai matsewan lokaci da kuma gudun kwanaki wannan in kun fara ganin haka to alama ce ta cewa tashin alkiyama tana dab da faruwa idan an duba ku za a ga cewa lallai zamani ya yi ta ƙaru ya yi kusa da kusa juma'a za ta zama to kaman kwana ɗaya wata zai zama kaman sati ɗaya shekara za ta zama kaman wata guda idan aka duba sai aga kaman kusan hakan ne suke faruwa daga an fara kwana na sati sai kuma a sake nan jana an koma kuma sati ya sake wucewa wanda yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda ya zama tunatarwa da taken huduba ne da kuma tunatarwa a huduba din domin yadda muke ganin abun yake faruwa kar mu dauka kawai a wani abu ne haka sake a mun san cewa ko da a kusa kusa nan a cikin nan duka muna da shaidawa in an ce an fara watan ramadan sai mutum ya kusan gajiya kafin ramadan ya kare sai an kusan gajiya can a ce an yi goma can a ce an yi ashirin sannan a jima ana azumi kamar shekara guda ake in ka kwatanta da kwanakin yanzu saboda haka ashe wannan ba abu ne wanda zai zama kawai mu gan shi mu wuce ba a'a mu sake shiri saboda takin alkiyama tana ƙara matsowa Allah subhanahu ta'ala ya samu cika da imani Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke da nasara duniya da lahira bayan wannan fitintinu da suke faruwa suna daga cikin alamomin tashin alkiyama babbar matsala a arewacin najeriya a a wannan lokuta da waɗancan shekaru kusa-kusa da suka wuce babu kamar matsalan plato jos zubar da jini ya yi yawa wannan ya zama wajibi gwamnatin tarayya ta mai da hankali wajen tsaye da hukunci da doka akan waɗanda ake kama su da laifi kullum idan an yi rikita-rikita ana yin kwamiti su ba da report an gano su wane da wane sun yi laifi amma ba abin da ake musu sai miyagun mutane ne za su ringa daukan karya suna ɗiban wasu waki na wani guri suna yaɗawa wasu gurare cewa ga abin da ake musu waɗannan miyagun mutane ne masu cinna wutar fitina wajibi ne gwamnatin tarayya ta duba ko da da constitution za ta yi amfani constitution na najeriya 1999 as amended ya tabbatar da right of movement a duk fundamental human rights idan aka duba constitution chapter 4 of the constitution wanda ya discussing fundamental rights na human za a ga cewa movement Nigerian can move from one pillar to another freely ba tare da wani abu na me yasa za a rika tare mutane plateau jos mutane za su je abuja ko a shiga garuruwansu a yi abubuwa wannan ya saba wa dokar kasa ya saba wa addinin allah kai ya saba wa christianity christianity bai yarda da wannan ba kawai su a chapter da yawa luka da matthew da sauransu in an duba za a ga cewa wannan abubuwa ne da suka saba da addini da koyarwar addini to daga krista na gaskiya baya kashe wani haka kawai addinin musulunci ko dama bai taba koyar da zubar da jini haka kawai banza ba don haka wannan abubuwa da suke faruwa wajibi gwamnatin tarayya ta duba shugaban kasa da sanatoci da yan majalisu su duba su zartar da doka da ta dace da constitution ya yi providing. yawa in aka bar abu haka kamar yadda aka rinka yi a kafantan an kama mutane zamani lokacin tun muna yara muke jin wannan abu na din mai shari'an kafancan ba musulmi ba ne amma yana zubar da hawaye saboda yadda ya ga aka yi wa musulmai kata-kata da rashin adalci da rashin mutunci ya kuma yi hukunci da abin da ya dace amma ba a zartar da hukunci ba saboda haka wannan in ba a zartar da hukunci to ba za a zauna lafiya ba Allah subhanahu ya faɗa cikin alƙur'ani wala kun fil hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun za ku samu rayuwa ta nitsuwa in dai za ku zartar da hukunci akan wanda ya yi laifi amma inda ya mutum zai yi laifi ya kashe wani a bar shi yana yawo to ba abin da za a samu na zaman lafiya to da haka Allah subhanahu wataala ya kawo zaman lafiya Allah subhanahu wataala miya masu kura su kashe wasu matasa su kure su suna can a ɓoye su yi musu hudu ba na shedan wani ne a duba ina ne sosai? na kamar da ke shiga hannun mutane a kashe wannan sosai din kafin nan masu yi mutane masu makamai da su da su tare da miyagun masu tunani waɗanda su suke kawo matsaloli domin a rusa arewacin najeriya da ma najeriya gaba ɗayanta duka waɗannan masu miyagun manufofi muna addu'a Allah subhanahu wataala ya mayar musu miyagun nufin su a su Allah subhanahu wataala ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mu musulmai ba a taba nuna mana cewa mu ɗau doka a hannunmu ba ko kuma ka samu wani innocently kawai ka je ka ka fada shi da abubuwa wannan bai dace ba ba adalci ne a musulunci a ce an kashe su a guri kaza ko kuma a guri kaza ku dau makami ku kashe irin waɗannan a hannu in mutum ya yi maka abu to wannan shi kuma wani abu ne daban dole a dau mataki na doka yadda doka ta tanada doka in an sake ta to dole a samu matsala in akwai waɗanda suka fi ƙarfin doka to ba za a zauna lafiya ba Allah subhanahu wataala ya sa a gane innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 نبدأ رمضان وينتهي رمضان قبل أن ننتبه واليوم كنا في آه، منتصف شوال فلنتقي الله ولنعلم والأمر الثاني يجب علينا وعلى حكومة نيجيريا أن يعتبروا على يعني من كان يشعل يشعل نار الفتنة في بلاتو وفي جون كان هناك كثير من الناس يخفون أنفسهم ويسلحون الشباب ويدونهم الأسلحة ويأمرونهم بقتل الأبرياء هذا constitutional provision لم يكن يوافق على هذا يعني دستور الحكومة نيجيرية لم تكن موافقة على هذا فلنتق الله ولتعلم الحكومة على أن هذا الدماء من حقوقها حفظ الدماء بل تحفظ الحكومة يعني دماء أبنائها ودماء المواطنين citizens آه نعرف أنه قد استعد يعني كان موجودا في دستور نيجيريا chapter 4 of the constitution fundamental human rights موجود هناك كل يعرف ذلك أين المحليين أين كثير ممن يتعلم وتعلم كل هذه الأمور لكن ألغوها وتركوها وكان هناك يعني الفساد بين الناس والقتل قتل الأبرياء ونتقي الله في ذلك ولتتقي الله الحكومة النيجيرية حكومة فيدرالية على تحت رئاسة رئيس الدولة وغيرها وغيره ممن ينتزل إلى المسؤولية هذه عباد الله علينا أن نكثر من الدعاء ويا أيها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يأمركم بإشعال نار الفتنة ولم يكن يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف الشريعة المسلمون اتقوا الله واحذروا حذاري حذاري من إشعال فتنة النار عباد الله اعلموا أن أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن الساعة كانت قريب أن وقوع الساعة كان قريب لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأماراتها وعلاماتها وظهر كثير من علامات قيام الساعة وخاصة العلامات الساعة الصغرى لم نخرج من بيوتنا ولم نخرج من المساجد إلا وننظر يعني علامات الساعة الصغرى مليانة أمامنا ولنتقي الله ولنستعيد ولنستعيد قبل الموت وقبل فوات الوقت ولنتقي الله عباد الله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 مكة والمدينة من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله